Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne muka sake dawa tare da Maryam Dauda. A cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Yau Litinin 18 ga watan Afrilu shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mabiya manyan addinan kasar biyu na karkata hankulansu wajen yin amfani da lokutan da ake ciki na azumin watan Ramadana da bukukuwan Ista wajen kyautata cuɗanya tsakanin su don neman wa ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa. A jamhuriyar Nijar kuma masu mulki na zargin 'yan adawa da rashin yin kira ga magoya su wajen yi wa ƙasa addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin na watan Ramadana da kuma bukukuwan na Ista. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda sani sha'ibin fashi zai gabatar har ma da labaran wasanni. Amma fa duka sai mun sha labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. jama'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa Lviv a yau Litinin inda akalla mutane bakwai suka mutu a birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da Rasha ta kaddamar kusan watanni biyu da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv Maxim Kozeski ya ce makamai masu linzami guda uku ne suka dara akan wasu gine-ginen soja yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota. an saba dokar jan kai ta kasa da kasa inda dakaran rasha da suka mamaye kasar ba su daina yin lugudan wuta da toshe hanyoyin jan kai ba abinda mataimakiyar prime minister ukraine irina vereshchuk ta rubuta kenan a shafukan sada zumunta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya zargi sojojin rasha da kaddamar da munanan hare-hare da manyan makamai akan unguwannin birnin kharkiv yayin da sojojin ukraine da ke birnin mariupol suka bijirewa wa'adin da rasha ta basu na ajiye makamai amurka da koriya ta kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa koriya ta arewa birki a kan ci gaba da gwajin makami mai linzamin da take yi a cewar jakadan amurka a koriya ta arewa a yau litinin a daidai lokacin da ake fargabar pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya jakadan amurka na musamman song kim da mataimakinsa John Park sun gana da jami'an Koriya ta kudu ciki har da wakili a fannin nukiliya No Dog bayan da suka isa birnin Seoul da safiyar yau Litinin don ziyarar kwanaki biyar. Kim ya faɗawa manema labarai bayan tattaunawarsu da No cewa yana da matukar mahimmanci kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya nuna wa koriya ta arewa alamar cewa ba za mu amince da gwaje-gwajen da take yi a matsayin komi na tafiya daidai ba Kim ya kuma ce kasashe abokan hulɗarsu za su mai da martanin da ya dace akan ɗabi'ar takalar da Koriya ta Arewa ke yi yayin da ya jaddada cewa a shirye yake gana da Koriya ta Arewar a ko'ina ba tare da wasu sharaɗa ba. Ma'aikatar lafiyar Falasɗina ta faɗi cewa a yau litinin sojojin Isra'ila sun jakata wasu Falasɗinawa biyu a yankin yammacin kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. lamari na baya-baya da ya faru a rikice-rikicen da ke faruwa tsakanin isra'ila da falasdinawa a cikin watan ramadan mai alfarma sojojin isra'ila sun kai wani samami a ƙauyen yamon da ke yamma da janin a arewacin yankin kogin jordan a lokacin ne falasdinawa da dama suka fara su da duwatsu da ababen fashewa su kuma suka buɗe musu wuta a wata sanarwa rundunar sojan ta ce dakarun isra'ila sun mai da martani ta harbi da harsashi ta wajajen waɗanda ake zargi da yin jifa da ababen fashewar an kwantar da mutanen biyu da suka jakata a asibiti a cewar kafar yada labaran falasdinawa ta wafa to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau litinin ma'aikatar lafiyar indiya ta faɗi cewa sabbin masu kamuwa da cutar covid a duk rana ya ƙaru zuwa 2,183 a jiya lahadi an samu mutum 1,150 da suka kamu da cutar barkewar covid a shanghai ta fara sa waɗanda ba sa ɗauke da cutar tsangamar waɗanda ke ɗauke da ita wani ɗan ƙasar waje ya fuskanci matsala wajen sanya sakamakon gwajin cutar a wata manhajar lafiyarsa kuma masu kula da gidan da yake zama suka yi ƙoƙarin hana a kai masa abinci har sai ya nuna wa abokan zamansa a gidan sakamakon gwajin cutar wannan saba haƙƙi ne na sirri A wasu lokutan ma mutanen da aka killace ba su iya shiga gidajensu ba bayan da suka kammala lokacin killacewar wannan ya saba wa ka'idojin matakan lafiyar kasar. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ba da rahoton cewa wata cibiyar killace masu COVID a Shanghai na da gadaje dubu hamsin kuma babu ruwan zafi don wanka. Wata rundunar haɗin gwiwar soja daga Najeriya, Nijar da Kamaru ta faɗa a jiya Lahadi cewa ta kashe 'yan ta'adda fiye da ɗari ciki har da kwamandoji goma a cikin 'yan makonnin da suka wuce yayin da dakaran suka zafafa kai hare-hare ta ƙasa da ta sama a yankin tafkin chadi mayakan boko haram da na iswap da suka balle daga kungiyar sun kwashe fiye da shekara goma suna gwabza fada da sojojin najeriya a rikicin da ya bazu zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwar kanar muhammad dole ya ce sojojin sun kutsa cikin yankunan da mayakan suka kame a yankin tafkin chadi sun kuma kwato makamai abinci da kuma miyagun magunguna dole bai bayyana lokacin da suka kai hare-haren ba ko adadin dakarun da suka mutu amma ya ce sojoji 18 ne suka jikkata sakamakon wata nakiya da mayakan da suka ja da baya suka dana. a gaida Maryam doda wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya lokuta masu daraja ga manyan addinai biyu na kasar na karkata tunanin jama'a wajen yin cikakken amfani da lokutan wajen kyautata cuɗanya tsakanin juna don nemawa ƙasar zaman lafiya mai ɗorewa. wannan zuwa ne lokacin da musulmi da kiristoci ke kokarin ƙara zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don nemar wa ƙasa zaman lumana daga sokoto ga rahoton da muhammad nasir ya aiko mana lokacin ista da na ramadan lokuta ne biyu masu daraja ga mabiya addinin kirista da musulunci a duniya baki ɗaya kuma lokuta ne da mabiya addinin kan ƙara azama domin samun kusanta ga ubangiji a najeriya wasu lokuta idan ana gudanar da wata hidima ta addini akan samu mabiya wani addini suna taya takwarorin su murna ko kuma wata hidima kamar yadda ya sha faruwa tsakanin mabiya addinin kirista da musulunci wannan karon da lokacin ista ya faɗo cikin watan ramadan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwar cuɗanyar mabiya addinan kamar yadda ya faru a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya inda mabiya addinin kirista suka taya musulmi buɗe baki na azumin da suka gudanar sunana reverend fadan bala daga uh, our lady of perpetual health catholic church dana sokoto ka wannan yakan bunƙasa zamantakewar 'yan adam domin zaman lafiya musamman a cikin mu najeriya na muke fama da tashin tashin da matsaloli da yawa a cikin wannan a cikin wannan ƙasa mu saboda haka wannan yakan bunƙasa eh, zamantakewar 'yan adam da kuma fahimta addinai daban-daban yadda yake taimakawa domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa wannan cuɗayar da yake ba yanzu aka fara irin ta ba tsakanin mabiya addinan guda biyu da na tasiri za a ce an so magani wanda kan iya sa a samu biyan bukatar irin wannan haɗuwar comrade abubakar mai lato ydo shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da walwala a cikin al'umma a najeriya a duk kuma shekara mukan samu ƙari fiye da irin yadda kuka gani a yau mun ce mu haɗu mu yi makasa addu'a domin yanayin da ake cikin na kalubalen tsaro mu yi addu'o'i kuma mu zauna da su kansu bangaren kiristocin duk da kuma alhamdulillah cewa sokoto ba mu cikin jiha wadda take da matsala ta rikicin addini amma dai tabbas akwai rikicin 'yan bindiga akwai rikicin matasa a yawan dauke-dauke ko kuma irin sata shanu da sauransu duk ana iya samu duba da irin yanayin da najeriya ta samu kanta ciki a halin yanzu ya kara karkata tunanin mabiya addinan akan cewa irin wannan haduwar za ta taimaka ga warware wasu daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a kamar yadda shugaban kungiyar baki mazauna sokoto ishaya bagai yake gani gaskiya ita ce gaskiya idan muka ci gaba haka ina ganin shaitan ba zai shige mu ba samun ci nasara kristoci inda za mu shiga cikin littattafai da muna karanta ita littafi mai tsarki bible kenan da shi kur'ani namu da muke karantawa kullum inda za mu bi ba za mu samu banci ba komai magabata sun yi tafiya tare kuma sun yi addini na gaske ba samu yi waɗannan abubuwa da suke faruwa ba wannan haɗuwar na faruwa ne lokacin da ake samun rahotanni na kai hare-hare ga wasu al'ummomi a jihohin sokoto da kebbi da masu jihohin arewacin najeriya inda 'yan bindiga ke kashewa da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa duk da yake mahukunta na cewa suna iya bakin kokarin su wajen shawo kan lamarin Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuwa masu mulki na zargin 'yan adawa kasar da rashin yin kira ga magoya bayansu wajen yi wa kasar addu'a samun makoma mai kyau yayin da ake azumin watan Ramadana da kuma bukukuwan Easter. Hukumomin ƙasar na ikirarin cewa 'yan adawa ba su damu da halin da ƙasar ke ciki ba musamman ta fannin tsaro. inda suka yi zargin cewa bangaren na 'yan adawa ya yi shiru ne domin yin amfani da halin da ƙasa ke ciki da zaman cimma watannin manufa zargin da 'yan adawa suka musanta daga birnin kwanni ga rahoton da haruna mamako ya aiko mana. Wata sabuwa ce ta bullo a siyasance a janguriyar Nijar tsakanin 'yan adawa da masu mulki da ke nasaba da kiraye-kirayen da hukumomin kasar a kowane mataki ke yi yanzu haka a cikin kasar wa musulmi masu gudanar da azumin Ramadan da ma Kiristoci da ke gudanar da azumin Ista na 'yan addu'o'i wa kasar ta janguriyar Nijar domin Allah ya kawo mata saukin matsalolin tsaro a iyakokinta da suka kai mata intiha masu mulkin sun zargi 'yan adawar da kin yin kira ga magoya bayan su da ma dukkan sauran 'yan Nijar baki ɗaya, kan da hukumomin kasar suka yi na neman yin addu'o'in saboda a cewar su yan adawar na ra'ayin ya muci domin a ganin su sai kasar ta ya muce ne yan adawar ke ganin suna iya samun mulki a cewar kakakin jam'iyya mai mulki PNDS yare shan birnin Kwani Alhaji Dan Baba Mamman Cedi. Su yan adawa doka suka yi kamar yan an ce su yi addu'a yan an yi addu'a wai bazum na an kai ma shugaban kasar Nijar shi ko bazum shugaba na wanda Allah ya ba jagorancin rikon kasar Nijar kenan ƙasa ta an kai ma Allah na iya baku kowane irin shugaba balle mu gode ma allah da ya ba mu musulmi ya ba mu mai kishin kasa ya ba mu mai son kasa kenan shi kiran da ya yi cewa a yi ma kasan nijar addu'a kamar wanda yan karin magana ka cewa in gemin dan ka kama da huta to ka sa mana ruwa ka ji dalilin da muka nema addu'a ko gwamnati ka nema addu'a ga musulmin nijar gaba ɗaya to yi addu'a saboda nijar ɗin ga uwayensu na ciki ɗiyansu na ciki kannansu na ciki yannan na ciki kakannin nan suna ciki kenan su neman ma kasar su addu'a su neman ma 'yan ƙasa addu'a su neman ma kowa ba gwamnati ba ne ƙasa ce za su neman mu addu'a. A cewar Maitre Abdulmuni memba na kwamitin zartarwa na ƙasa na jam'iyyar RDR Caji ta Muhammad Usman da ya zo na biyu a zaben shugaban ƙasar Nijar da ya gabata da ke sahun 'yan adawa yanzu haka suna mamakin wannan maganganu na masu mulki domin ba za a iya komi ba a cikin ƙasa hatta da siyasar da mulki da iko da sana'a da noma da kiwo sai akwai zaman lafiya cikin ƙasa. Da sun kai kira ya yi addu'a mun yi kira mun ce ayi su bar sa musulunci cikin siyasa su ya mace wasu abubuwa su musulmin duniya sun sani ƙasa dai wagga ba shari'a musulunci a bisa gare ta ba amma musulmi a cikin ta kuma kwantaccen hankali shi ka jagoranci ta musulunci da ta da shi da jin daɗi da kwantaccen hankali. da waɗansu na cewa kukan kankan ko 'yan adawa ba ku wannan kira kun shi son a ce ga wani yamuci ya taso don ganin kuka sai an yi yamuci ya nan za ku samu mulki. ai yamuci ba alheri na mu abin da muka kira gare su su yi gaskiya su bi gaskiya a cikin gaskiya kasa ka ta ya gaba a cikin gaskiya aka ce nasara iko shi da kanshi a cikin gaskiya na Allah kaga samu taimako Allah mu ba mu ce ya mu ci shiga cikin ƙasa ba yanzu nan kwasa kwasa da muke kwasa da Najeriya yanzu ga ya mu ci na ta hankali shi ba iko na ka ya mu ci ba cikin ƙasa na an ka samu lalatacci sun ka ya mu ci ta kowa ka su zama lafiya saboda haka ya mu ci babu wanda mutum musulmi mutumin kwarai mai imani wanda ka son kasa wanda ka son kasa ta shita wanda adda imani a cikin kirjin zuciyar shi wanda ka neman kasa ka ta zamna lafiya siyasa dai bata karewa a kasashen nahiyar afirka yayin da dattijawa ke jan hankalin yan nijar da cewa zaman lafiya fa ya fi zama dan sarki ko ma sarkin ma da kanshi haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga rahoton na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar. A Najeriya, Majalisar Koli ta Ƙasa ta yi wa fursunoni sama da ɗari da hamsin ahuwa ciki kau har da tsaffin gononi biyu. Wato Sanata Joshua da Riye na jihar Plateau da Jolly Inyami na jihar Taraba. wanda kotu ta same su da laifin wawurin maƙuda miliyoyin kuɗi a zamanin da suke mulki. Abubuwan da aka yi masu ta jawo cece kuce a fadin tarayyar ƙasar. Wasu na ganin daidai ne wasu na ganin a'a da sakel. Don wasu ma suna kallon cewa hakan na kasa ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kan yi a cikin Najeriya. Shin ko yaya al'ummar jihohinsu ke kallon wannan ahuwa da aka yi? A Plato dai gwamnan kotu ta same shi da laifin cewa ya wawo sama da naira miliyan dubu biyu a zamanin mulkinsa. Abokiyar aiki na Zainab Babaji ta zanta da wasu daga cikin 'yan jihar. Farko ga Alhaji Aminu Maye. suna murna ana buga ganga daga ƙauyen. take dare da aka yi ba maganar Central ba, maganar jihar Plateau walwala za ta fito za a yi siyasa tsakani da Allah. Hannun shi na buɗe. Dare ba mai rawa ba ne. gaskiya ra'ayi ni ban ji ba gaskiya in da yake da cin hanci ya kamata duk wanda ya yi laifi aka yanke mai hukunci ban ma shekara ɗaya aka yanke mai cika shekaran nan in shekara goma ce cika shekara goma in shekara ashirin ne ya cika hakan zai zama wani gaba da a matsayin mu na yan siyasa mu dama mun zama marayu ne so a yanzu fitowan shi al'amura za su canja harkan siyasa zai ci gaba to lallai wannan zai kawo ci baya ne sosai domin wanda suke da niyyar yin satan yanzu za su ce a to in mun satan ma za a yi wata gwamnati da za ta zo ta yafe mana za mu iya aikata wannan a yanzu ka tara kuɗi kuma ka san laifin yafe wa Najeriya za ka yi satan a ɗauke ka je kulle ka ba wanda zai ce ka dawo da kuɗaɗen kana kulle in kana da sauran arziki ka gama fursuna ka dawo ka zo ka samu dukiyar ka ko kuma dukiyar su yana na hannun iyalanka ka gani in ka yi satan ka tafi fursuna ma za ka dawo ka samu dukiyar ka in ba ka dawo ba dai dukiyar suna hannun yan uwan kanka da kuma iyalinka. Can kawar jihar Taraba abokin aiki na Lado Salisu Muhammad Garba ya ji ra'ayin wasu 'yan jihar game da ahuwar da aka yi wa gwamna yare. Farko, Dr. Mahadi Abba malami ne a jami'ar Modibbo Adama a can Yola kuma masani ne game da harkokin yau da kullum. Ga abin da ke cewa. kwarai mai matukan farin ciki kuma a madadin duka magoya baya da kuma wanda muke siyasa da kuma yan uwa da shi former governor namu na taraba na matukan farin ciki da cewa wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kamar wanda ya shiga ba za mu mantawa da shi ba haka ma wannan rana ba za mu taɓa mantawa da shi ba kuma muna godiya ma shugaban kasa da kuma kwamiti wanda suka ga cewa ya kamata ya fita a yanzu mun gode musu mun ji daɗi daɗi ba kaɗan ba ga iyaka muna gode ma shugaban najeriya muna gode ma duk wani bawon allah babban ma gode mu shi ne ga mai martaba sarkin mu na muri alhaji abbas jidda tafi da saboda yadda ya tsaya ba dare ba rana ganin cewa sai an fitar da wannan fitaccen dan siyasa dan jihar taraba daga cikin wannan ah, hali da yake ciki Bisa ga tsarin mulkin Najeriya, Majalisar Koli ta ƙasa wacce ke ƙarƙashin shugabancin shugaba Buhari a matsayin shi na shugaban da ke kan karagar mulki yanzu da kuma sauran tsaffin shugabannin ƙasa a zamanin mulkin soja da kuma na mulkin siyasa da kuma tsaffin manyan alƙalan kotuna a ƙasa. Da shugabannin majalisar ƙasa wato bangaren dattawa da kuma na wakilai ta ƙasa. suna da ikon yi wa fursunoni a huwa. Barisa Lawal Ishaq lauya ne mai zaman kansa kuma ya yi wa Zainab Babaji fashin baki game da abinda wannan dokar da ta baiwa majalisar ƙasa ikon yin ahuwa ta kunsa. Akwai kwamiti da akan kafa a jihohi da kuma mataki na tarayya na wannan prerogative gwamnati din. Sukan yi nazarin waɗanda suke zaman gidan kaso suka cewa to eh wani zaman da ya yi nan misali an mazari shekara goma sai shekara biyar sai a ga cewa to ya yanayin shi yake da ya halayen shi yake ya gyaru ya yana damar abin da ya aikata da dai sauransu to in sun ga mutum ya gyara halin shi ya gyaru kuma ya yana damar abin da aikata sukan iya to mun ba da shawara wani a mishi afuwa laifin cin amanan kasa da kuma daban da laifin cin amanan al'umma wato sata irin wannan muka saba gani duk wanda ya ci amanan kasa zaka samu an bashi amanan kuma babban mutum ne yana rike da wani matsayi wanda yau a ce an kama shi kadai ma an na shi gaban shari'a yana tsaye a akwatin shari'an nan ya ishe shi ta kai ci na har abada rayuwar shi to za ga cewa ma ko da ma ba daure ba daure sun ba a karbe abubuwan da suka sata idan a nuna su akan cewa eh wani mai laifi ne ya ci amanar kasa kawai wannan ya ishe su ma hukunci ba sai an daure su ba to mutala waɗannan mutane guda biyu tsofin gwamnati guda biyu dukan su har an ɗaure su ma kusan yi shekaru ma a tsare ba zai shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da ake fama da shi a wannan ƙasa ta ba dalili ko ne ya nuna cewa in ka yi za a binciko ka kuma za a kai ka gaban hukuma kuma za a hukunta ka Malam Umar Faruk wakilin murya Amurka da ke fadar shugaban ƙasa, shi kuma ya nemi jin ta bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara game da harkokin yada labarai malam garba shehu a game da dai wannan ahuwa da aka yi ai abin da za a yi shine sai a duba sharuɗa da tsarin mulki na najeriya ya ajiye akan waye ya cancanci a yi masa yafiya ko a yi masa afuwa ko a rage yawan zamansa a kurkuku idan aka duba aka ga wanda aka ce an yafi mashi bai cimma wannan wato mataki ba to kaga akwai matsala kenan amma in za a yi adalci sai a duba yanzu misali akwai sashen da ya nuna cewa tsufa akan dalilin tsufa kan da dalilin rashin lafiya za a iya mutum afuwa a daga gurin shugaban kasa a sallame shi tafi gida akwai dokar da ta bayar da gwamna ma zai iya wani mataki a irin wannan saboda haka doka ce ake aiki da ita ba wai da ka ake yi ba to malam garba na ga akwai waɗansu mutane uku zuwa hudu waɗanda su a ba amince da yi musu rangwamen ba galibi wanda suka shafi magana wasu ko damfara ce ko kuma cin hanci rashawa mai tsanani ko waɗanda ake ganin kamar wasu ba ta yi yawa a gidan yarin ba da har za a nemi su rangwame wani ƙarin haske shi ma za ka gabatar kan wannan. to magana kusan yadda take haka ka faɗe ta a ciki akwai wanda yake kotu ta same shi da laifin sace kuɗi biliyoyin naira aka ɗaure shi shekara ɗari da ashirin shi da kacal cikin kuku. aka kawo shawara cewa a sallame shi saboda rashin lafiya su shugabanni da suka zama a wannan taro aka duba aka ce a ah, wata da kacal kuma irin girman laifin da aka yi da shekarun da kotu ta ce aka ce ai ba kasa adalci ba su kuma wayannan din nuna su ma dai shekaru kasa kasa ba wai tsofaffi ba ne amma kamar wani daga ciki an ce ya nuna kyakkyawan hali an ɗaure shi shekara ko takwas ne bai fi ɗaya da rabi ba a cikin zaman da yi matashi ne to mutumin da aka ce ya yi sojan gona ya yi cuta a wannan shekaru kanana haka idan aka ce an sallame shi bayan ba hankali ba watakila zai dawo bai koyi darasin komai ba ya koma kan wannan saboda haka aka buƙaci cewa a bar shi duk da ya nuna kyakkyawan hali ya horu tukunna a gidan jaro gyara halinsa sosai don kada a sake shi a saki maciji a cikin ciyawa. Malam Garba Shehu kakakin shugaban ƙasar Najeriya. Sani Shabi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To karfe goma na dare saura minti takwas ne a Najeriya da Nijar yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. Wasu kungiyoyin kwallon kafar turai na dab na shiga gasannin lig na kasashen su yayin da aka dumfari karshen kakar wasanni ta shekarar nan ta 2021 da 2022. tuni da kungiyar bayern munich ta kasar jamus ta soma shinshinar kamshin kofin bundesliga ta kasar ta bana bayan da ajiyar lahadi ta bi armenia har gida ta doke ta da ci uku da nema wannan ya sa ta tabbatar da tazarar maki tara a saman teburin gasar da maki 72 ta da borussia dortmund da ke bin ta da maki 63 tare da sauran wasanni hudu kacal a karkare gasar ta bana bayan din na iya samun tabbacin lashe gasar ta bana a mako mai zuwa idan ta sami nasara a kan dortmund din da za ta bakunce ta karshen makon kungiyar psg na kan turbar daidaita tarihin lashe gasar league ta kasar karo na goma bayan da ita ko ta yi galabar doki masu da ci biyu da ɗaya yanzu haka psg din na saman teburin gasar tare da tazarar maki goma sha biyar tsakanin da da din da ke bin ta a tebur tare da sauran wasanni shida da suka rage na gasar ita ma dai za ta iya samun tabbacin lashe gasar ta bana idan ta yi nasara a wasanta na mako mai zuwa to sai dai a ingila da sauran rana a kaba domin kuwa ta yiwu sai a ranar karshe ne kawai za a iya tantance zakara a gasar premier a yayin da maki ɗaya ne ta bambance tsakanin manchester city da ke saman teburin gasar da kuma liverpool da ke binta waɗanda kuma su ne ke fafutukar takarar lashe gasar ta bana a ingila kuma za a kuma wani karon battar karfe na biyu tsakanin liverpool da chelsea a filin wasa na wembley a wasar karshe ta gasar cin kofin fa gasa ta biyu mafi girma a ƙasar a watan da ya gabata na fabrairu ƙungiyoyin biyu sun kara a filin wasan inda liverpool ta sami galaba ta hanyar bugun penalty a wasan karshe ta gasar karabawo ta bana chelsea ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar fa ne bayan da jiya lahadi ta doke crystal palace da ci biyu da nema a wasan kusa da na karshe yayin da ita kuma liverpool din ta yi nasarar doke manchester city a wasan kusa da ta karshe a ranar asabar. wannan ne karo na uku a jere da chelsea din za ta buga wasar ta karshe ta gasar ta fa inda take fatan sauya al'amura bayan da ta sha kashi a wasannin na karshe biyu da suka gabata a hannun arsenal da leicester city hukumar kwallon kafar kasar morocco ta bayyana cewa tana fatar sake bude kofar ta ga shahararren dan ta hakim ziyek duk da cewa dan wasan na yunkurin yin adabo da bugawa kasarsa wasa ziyek wanda ke taka leda a kungiyar chelsea ta ingila bai sami bugawa kasar wasa ba tun a watan yunin shekarar da ta gabata biyo bayan takaddama tsakanin sa da mai horar da 'yan wasan kasar vahid halil holzik inda kuma ya ba da sanarwar yin murabus daga bugawa kasarsa wasa a watan fabrairun da ya gabata to sai dai hukumar kwallon kasar ta saka da sunansa a jerin 'yan wasanta na farko a wasan fidda gwani na neman gurbin gasar cin kofin duniya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wanda ta yi nasara da ci biyar da biyu ta kuma sami tikitin shiga gasar ta duniya da za a gudanar a bana a qatar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. To albarkacin azumin watan Ramadana ga wannan guzurin. sunana jabir sani mai hula limamin masallacin juma'a na sultana sa'ad abubakar da ke gwiwa lokos a jihar sokoto azumi na tasiri ga matasa kwarai da gaske na farko zai su taso cikin bautar allah hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim hadisin abu huraira cewa mutum bakwai allah yana sa su cikin inuwa shirar da babu inuwa sai tashi cikin su akwai wa shabun na shafi ibadati rabbihi da wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne yara yana koya musu azumi da matasa masu tasowa shi shekara goma sha ko da suka tasowa sun saba da wannan ibadar su za ta yi musu tasiri kwarai da gaske wajen cewa sun taso cikin bautar Allah kuma za su iya ci gaba su ɗaure cikin bautar Allah na shi annabi ya ko ya mai yaro sallah da shekara bakwai a buge shi in ya kai shekara goma bai yi ba watan duk dai ana son a samu shabun na sha'afi ta rabbi a samu wani matashi da ya taso cikin bautar ubangiji ne azumi yana rage karfi karfin shawa da karfin jiki to matashi mai jin karfi wanda ke mafi yawa karfin ke iza mutane zuwa ga sabon Allah kashin ke iza mutane zuwa ga zalunci to an kare wannan shawar ta tafi abin da bai dace ba da sauransu ya je ya daki wanda bai dace ba ya yi amfani da karfi wajen tashin hankali shaye-shaye da ake yi shaye-shaye suna kare azumi naka azumi idan ya sa mutum ya kame kai ne da shaye-shaye daga lokacin fitowa alfijiri zuwa faduwar rana to ana kyautata zaton ya saba da kamewa na wani lokaci mai shaye-shaye bai iya wannan lokacin bai shaye-shaye ba to amma in yi wannan lokacin yanzu bai sha ba to abu ne ne wanda zai kawo mai zai kawo mai kamewa da ɗaukar darasi daga hakan ga matasa za su ga cewa akwai haɗin kai da dattijawa da matasa da ƙanana kowa na azumi ana taruwa waje ɗaya ana buɗe baki to wani yana ba su cewa al'ummar nan fa tana buƙatar haɗin kai tana buƙatar na sama ya taimaka ma na ƙasa kamar da ake cewa wannan yare su ne manyan gobe to ya kamata su koya daga manyan su su koya ga al'umma gaba ɗaya wanda ke duk wannan darussa ne da ake doka ga azumi. To nan kuma muka zo ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. jami'a a yammacin Ukraine sun ce wasu hare-haren makamai masu linzami sun taɓa Lviv a yau Litinin inda akalla mutane bakwai suka mutu a birnin da a baya ya kauce mummunan farmakin da rasha ta kaddamar kusan watanni biyu da suka gabata. Gwamnan yankin Lviv Maxim Kozeski ya ce makamai masu lanzami guda uku ne suka dara akan wasu gine-ginen soja yayin da wani kuma ya fada akan wani shagon gyaran tayar mota amurka da koriya ta kudu za su ci gaba da daukar matakin haɗin gwiwa mafi tsanani na takawa koriya ta arewa birki akan ci gaba da gwajin makami mai linzami da take yi a cewar jakadan amurka a koriya ta arewa a yau litinin a daidai lokacin da ake fargabar pyongyang na shirin komawa gwajin makaman nukiliya jakadan amurka na musamman song kim da mataimakinsa john park sun gana da jami'an koriya ta kudu ciki har da wakili a fannin nukiliya no duk bayan da suka isa birnin seoul da safiyar yau litinin don ziyarar kwanaki biyar ta masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan mu za a ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. watan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa da Julie Leathers Gresham da ta hada mana shirin. Sai kuma injiniyan mu Charleston ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.